fa'ida ta gaba ita ce idan mutum ya sa rawani ko duk abin da ake ɗaurewa a kai ta yadda cire shi da mayar da shi akwai wahala to idan mutum ya zo alola shafa kai kawai zai ina sarakunanmu ina masu rike da sarautu na gargajiya wanda yin ana bukin hawa ko ana wani abu za su ɗora rawani a kansu ina malamai waɗanda suka yi rawani a kansu waɗanda ba sa so su cire ana fahimta ka zo za ka yi alola kuma a gaban mutane idan ka ce za ka cire mayar da shi akwai wahala musamman rawanin da an ɗaura shi an yi dogon protocol kafin aka ɗaura wanda sai ka koma ɗaka kafin a cire a ajiye a hankali ka canza kayan irin wannan idan ka zo alola kuma a cikin mutane za ka yi alola ba sai ka tsaya kana cirewa ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai saukin nan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr shine shafa hannunka sa daga gaban goshinka ka shafa dan abin da ya samu ka je zuwa kan rawanin ka shafa ka dawo da shi sai kawai ai karkamati sala ina fata an fahimta haka kuma mata waɗanda suka sa himar ko sun ɗaura ɗan kwali an fahimta sai ta zo yin alola kuma akwai mutane a wurin idan ta ce za ta cire ai mata sukan iya tsayawa a bakin hanya ana tafiya an sauka a mota za a wuce sun zo za su yi alola su shiga masallaci su yi sallah ga maza suna ganin su ta cire kanta ta ce za ta shafa mace ta fi kowa ma bukatar wannan sunna don haka kina zuwa akan himar ɗinki kawai sa hannunki ki shafa kanki ki dawo da shi mace sala na fata an fahimta idan kuma wato an cire wannan mayafin amma akwai ɗan kwali shi kuma wannan kin ga ba za ki cire gashin ki ba sai ki shafa kan wannan dan kwalin naki ki dawo da shi ki shafa kunne ki wanke kafafu kawai sai ayi sallah an fahimci wannan da kyau ko wannan shine mazhabar imamu ahmad ibn hanbal shine mazhabar wato abin nan dawudu zahiri kuma shine mazhabar jumhurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai